يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 da ya sake zagayo da mu wannan wata mai albarka wata mai alfarma watan ramadan na wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina kuma don ci gaba da tafsirin mu kabe da muka saba a wannan masallaci mai albarka muna fatan ubangiji ta ya yi mana jagoranci wajen fadar daidai duk abin da yake kuskure ne ubangiji ta ala ya sarkake bakunan mu gabarinsa idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne karshen suratul kahf yau kuma za mu tashi farkon suratu maryam insha Allah tun kafin ku tambaye ni ina malam sa'idu ansar shine insha Allah yana tafi gobe saboda haka malam usman zai rike masa malam usman bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا wannan dai ita ce suratu maryam kuma suratu maryam tana kunshe da ayoyi casa'in da takwas ko casa'in da tara kamar yadda malamai suka yi sabani wajen ƙididdigar ayoyin da ta kunsa sannan kuma babban abin da suke magana a kansa tsarkake Allah ta'ala daga dukkan abin daga dukkan abokin tarayya kore masa dukkan wata siffa ta tawaya da siffar zafi da dukkan wata siffa ta kamala ubangiji ta'ala ba da bismillahir rahmanir rahim yace ka ya ayyin sad waɗannan harufa ubangiji ne ta'ala kadai ya san me suke nufi idan ba manta ba farkon suratu hud mun yi magana akan al-huruful muqatta'a wato surorin da suka bude da irin wannan harufa kamar su alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad ka haya hamim da sauran su muka ce gaba su dukkan maganganun da malamai suke wajen fayyace ma'anarsu magana mafi inganci da yake ne babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah ta'ala daidai ishara ce ubangiji ta'ala ke bayarwa tunda qur'ani an saukar da shi dan ya zanto littafin siriya ya zanto littafi na mu'jiza littafin shari'a yana yi bari na bari yi kaza kar kai kaza littafin mu'jiza dan a kalubalanci duniyar larabawa duniyar bil adama da duniyar aljanu gaba ɗaya cewa in sun isa su kawo littafin da yake kutankucin sa فليأتوا بحديث مثله in كانوا صادقين to da yake su larabawa su kalubalen ya fara da su dan an saukar da littafin da harshen su shi yasa sai aka bude waɗansu surori na alqur'ani da ko haruffan larabci don a nuna musu cewa ƙur'anin nan dai ba laraban littafi ne larabcin kuma ya ku ne kalmomin da ke sun ƙur'ani an gina su daga ko haruffan larabci wanda suke farawa da alifin su tsare da ya'u ga misali kawaf sun santa ka ha ya ayin sad duk waɗannan haruffan alif lam mim duk kun san su alif lam mim sad nun duk kun san waɗannan haruffa in kun isa ku ɗauki waɗannan haruffan ku gina kalmomi daga su ku gina jumloli wanda za su yi kwatankwacin alkur'ani kaga ba za su iya ba shi yasa galibi inda duk waɗannan haruffa suka zo sai kaga an ambaton alkur'ani ya biyo baya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك نعمة ربك فينا القرآن ما أنت بنعمة ربك بمجنون قاف والقرآن المجيد قاف والقرآن ذي الذكر duk inda suka zo sai a kawo alqur'ani a baya dan nuna cewa ga haruffan da aka gina qur'ani da shi kuma ku dauke su ku kawo zance kwatan kwatan qur'ani in za ku iya to sun yi wani wanda ba balarabe ba yayi to haka har kiyama ta kai ba wanda zai yi fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijab wa yadda al-kafirin ubangiji sai ka ya ayyin sad zikru rahmat rabbika abdahu zakariya wannan ambatan rahamar ubangijinka ne dangane da bawansa zakariya zikru wato kamar kabar ne dangane da mubta dadin da an shafi takadir kalam hadha zikru rahmat rabbika abdahu zakariya abinda zai biyo baya ambatar rahamar ubangijinka ne da yi wa bawansa zakariya wata rahama ce wata ni'ima ce shine ayoyin baya za su yi bayani waɗansu suka ce a zikiru rahmat rabbika shine mubtada din khabar ce shine mahdhuf تقدير الكلام فيما يتلى عليكم ذكر رحمة ربك عبده زكريا cikin abin da ake karantar da ku akwai ambatar rahamar ubangiji da yi wa bawansa zakariya to yanzu ne aka masa rahamar kuma wani bangare wannan rahama take shine ayoyin bayan za su faɗakar mai Allah ce إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربك رب شقيا ولم أكن ولم أكن بدعائك بدعائك رب شقيا التي إذ نادى ربه يا عند في زكريا إن أبنجي أبنجلسا نداء خفيا كلا وندي كأبوي wato bai daga murya ba idan nan waɗansu malamai suka ce yana daga cikin ladabin addu'a kar ka daga murya kai ta karamin sauti ba sai ka wahalar da kanka ba ba sai kin wahalar da kanki ba da daga sauti don ba bambanci tsakanin babban sauti da karamin sauti ubangiji ta ala yana yi domin ba ma abin da yake sauki ba zancen zuci ma ubangiji ta ala ya riga ya an gane ku saboda haka baya bukatun daga murya shine izna da rabbahu yayin da shi zakariya ya kira ubangijinsa nida'an khafiya kira wanda yake boyayye waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da kira boyayye ya boye baya son mutane su ganshi lokacin da yake addu'a dan lokacin ya manyanta yana dan shekara 120 da kuma matarsa tana ɗan shekara casa'in da a duniya kuma da matan a tarihance ita ba mai haihuwa ba ce ba ga tsufa ga kuma dama rashin haihuwa a ɗabi'arsa kaga ya za a ta samu da, to idan yace zai addu'a a kan kila ma a masa dariya ka ji shi da Allah to me kuke roko yanzu bayan ka kai shekara 120 to wai dan gudun haka shi yasa sai ya koyi su malaman suka ce a'a ya koyi ne saboda roƙon da roƙo ne na wani abu da ya shafi duniya su ko annabawa bai kamata su shigalta wajen roƙon duniya ba ya kamata su nemi lahira to wai dan kara aibata shi da wannan shi yasa ya koyi duk wannan maganganu ne na malamai amma maganar farko da ce zance wanda yake mafi inganci nuna ladabi ne na addu'a shi ne ba sai ka daga murya ba ka yi da karamin sauti don ubangiji na jin ka lokacin da ya kira ubangiji mai ce kala sai ce rabbi ya ubangiji na inni wahana al'azmu minni kashi ya riga ya yi rauni a jikina wato yana nufin gaba ɗaya jikina ya rauni domin kashi shine asalin ginin jikin dan adam da yanda kashi ya zanto ya rauni dukkan jiki zai zanto ya bi shi wajen yin rauni Wasu ana ra'asu ban haka ne ko sannan kuma kai ya kullu da furfura abin nufi gaba ɗaya kai na furfura ta mamaye shi saboda tsufa ga raunin jiki ga kuma alamar tsufa ita ce furfura amma tare da haka walam akun bi ita rabbi shakiyya da sai ban taɓa kasancewa ba wajen roƙonka shaqiyan wato marasin arziki ma'ana ina sa rai har yanzu duk da na kai wannan matuƙa ta tufa har yanzu ina sa ran ka iya an samun ta tun da dai na roƙa to za ka iya bani domin baka saba min ba in na roƙa ka hana ni وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي dalilin da yasa nake neman ɗa ni ina jin tsoron almawali ya dangina domin almawali dangi ne na maula maula ana ɗaukar shi a matsayin kamar kanan uba ko wansa ha kuma ɗan kanin uba ko ɗan wansa duk ana kiransu da suna maula kowane ɗaya daga cikinsu idan an ce mawali ya zama jamfin su wa ne kuntul mawali ina jin tsoron dangi na da ƴaƴan su min wara'i waɗanda za su biyo bayana bayan mutuwata ce wakila ba za su iya rike wannan addini nawa ba ina da damar idan tsana ne in sa ran cewa zai iya rike addini na saboda 'ya'yan dangi na an gane ku wa kana kubra fi asira da ko matata bakarariya ce al'akir wanda baya haihuwa tsakanin miji ko namiji ne ko mace namijin da baya haihuwa a dabi'a su ce a ce akir mace ma wanda ba ta haihuwa ita ma sai a ce akir ba sai an kawo ta uta anisu wa kana fi akira mata ta ko riya ce fa habbi min ladunka waliya da haka ka bani ta min ladunka daga gare ka alwali yana da ma'anoni da dama amma dai a nan gurin ba ma'anarsa shi ne da dan a wani wuri sai rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya ubangiji ka bani zurriya sarkakakkiyar zurriya lalle kai mai jin addu'a ne to kaga zurriyatan tayyiba a can shine wato habli min ladunka waliyan anan gurin an gane ku to wannan addu'a da annabi zakariya yayi da yake nuna wato ainihin bukatar zuwa wurin ubangiji yau ta yi ta kuma a ina ya yi wannan ayoyin da ke nan duk su bayani ba amma ayoyin da ke cikin suratul ali imran sun nuna mana annabi zakariya alaihi salam yayi wannan addu'a ne yayin da ya ga baiwar da Allah ya yi wa nana maryamu bintu imran an gane ku bayan mahaifinta ya riga ya rasu aka zo aka haife ta kuma shi aka ba shi renanta an ba shi renanta ya ajiye ta a wani wurin da ba mai zuwa sai shi amma duk lokacin da ya je wurin ta sai ga abin mamaki ya ga kayan abinci kuma bai san daga yana ka kawo ba idan lokacin rani ne sai ga kayan marmarin da ba a samu sai lokacin sanyi idan lokacin sanyi ne sai ga kayan marmarin da ba a samu sai lokacin zafi shi ne kullama dakala alaiha zakariya wajen da inda harin ta yayin da duk su ga wurin sai samu arziki wurin ka kala ya maryamu anna laki hadha sai ce da ita yake na maryamu a ina kika samu wannan qala huwa min indillah sai ce daga Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah ko na alta wanda ya so ba tare da an tambaye shi dalili ba ba tare da hisabi ba in ya ga dama sai baka ba lissafi haka ubangiji ta alaiki to tunda suna kulle a sama kamar yadda malamai suke faɗa a cikin masallaci daga gini da ginin sama a rike ba mai zuwa wajen sai shi ya san ba mai kawo mata abinci kenan sai ubangiji din to ubangiji da ya zo uwa da ita na na maryamu abinci a daidai wurin da ba wanda zai kawo mata sai shi me zai hana shi ya bashi haihuwa da ta ce huwa min indillahi ai daga Allah ne to inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab da ya faru hunalika da'a zakariya rabba a wannan lokaci sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa hunalik wadanda suka ce nan gurin wato zarfin zamani a daidai wannan wurin kafin ya fito daga wajen ya daga hannu ya addu'a wadanda suka ce hunalik a nan gurin wato ainihin zarfin zamani wato yayin da abin ya faru kenan da aga zakariya rabba sai annabi zakariya ya kira ubangijinsa قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة innaka sami'ud du'a yace ya ubangiji ba ni zurriya ta gari domin lalle kai mai jin addu'a ne to shine izna da rabbahu nida'an khafiya قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا أن أنت قال بياني دليل ديسا يكي نيمان وإني خفت الموالي من ورائي Daya daga cikin dalilan ina jin tsoron bayan na bar duniya dangi na ba za su addini yadda ya kamata ba wa kana tumra fi asiran yanzu bana sa ran haihuwa yanzu a ɗabi'ance a al'adance da aka saba haihuwa don shekarunta sun wuce kuma ga shi ta bakarariya ce an gane ko za take fa habli da zun kauliya ka ba mu da kyauta daga gari ka idan kan ya zo menene aikin sa yarithuni wa yarithu min ali واجعله ربي رضيا يرثني إذا يزو زي جاجيني ويرث من آل يعقوب ومن زي جاجي ذرية جدا النبي يعقوب وجعله ربي رضيا يا أبنجي كساكي زنتو يرجدي رضي أنا فعيل من جماعنا مفعول يعني المرضي شنو معنى الرضي فعيل بمعنى مفعول معنى إذا يزو زي جاجيني زي كما جاجي dangin gidan yaqub yarithuni wa yarithu min ali yaqub sannan ya ubangiji ka sa shi zanto yardaji a wurin ka to me zai gada a wajen annabi zakariya zai gaji dukiya a'a abin zai gada ne ilimi da annabta domin annabawa ba sa barin dukiya kamar yadda hadisi ya tabbata na abubakar siddiq cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai inna ma'ashara al-anbiya ila nura فما تركناه صدقة أو كما قال صلى الله عليه وسلم يتي موتا رن ba a cin gadon mu ta fuskar dukiya duk abin da muka mutu muka bari ya zama sadaka da dukkan da bai kuma musulmi dukkan mabukaci ya zama sadaka da wuce to kaga anan gurin gadon da dan nasu zai shine gadon me gadon ilimi da gadon annabta ko babban abin da ke kara mana wannan bayan wancan hadisi na cikin bukhari da muslim ya ce ya risu ni wa ya risu min ali yaqub zai gaji ne gaji zurriyar gidan yaqub to zurriyar gidan yaqub kuma sun riga sun mutu a wannan lokacin ba sa nan da rai balle sana'a ce a ci gadon kaga ya nuna wani gado ne za a ci a nan gurin na ilimi da annabta ba gado na dukiya ba dan wanda baya rai ina yake ba balle sana'a ce ga dukiyarsa an gane ku to yaso da dama a cikin larabcin qur'ani da hadisi akan kawo al irs ko al-wirasa ko mashtuqa min hatin al-kalmatayn ya zanto abinda ake nufi da shi gadan ilimi gadan wahayi thumma awrasna al-kitaba alladhi nastafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasib wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah dhalika huwa al-fadl al-kabir sannan yace wa innal ladhina urithul kitaba min ba'dihim la fi shakkin min umuri don al-wirasa duk a cikin wannan yana nufin wirasa ta wahayi wirasa ta annabi to sai يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا يا زكريا يا كي زكريا waye mai wannan kira ubangiji subhanahu wataala kai tsaye tsakanin su zakariya ko biwa su da ta hanyar mala'ika ta hanyar mala'ika dan cikin suratul ali imran sai fa nadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin wato Allah ya kira shi amma bai shi ba ta hanyar turo mala'ika ya kira shi ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin lalle mu muna maka bishara da da za ka haifa nan gaba ismuhu yahya sunansa ma yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya kafin sa ba mu taba samun wani makamancin suna irin sa ba kafin wannan yahya ɗin da za ta haifa duk duniya ba ta samu mai suna yahya ba sai ne yahyan farko a duniya wato ka wani irin abu mamaki an raka suna tun kafin a haifa yaro yanzu ya halatta idan matar ta tana da juna biyu ka rada suna ya halatta ko ya halatta matar ka tana da juna biyu sunan wannan yaron da ke cikewa ne ya halatta baka da wannan damar wannan aiki ma annabin ba shine yasa sunan da kansa ba ubangiji da Allah yake ba shi labarin Allah ishara ce inna nubashiruka bi gulani ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya kafin babu wani yahya maka bacin sa a duniya an gane ku to wannan ne muka sai ta harkar mala'ika ne don yake fa nadatul mala'ika to al mala'ika to can kuma ana nufin mala'ika jibril ba wai dukkan mala'iku suka yi masa wannan kiran ba min babu ya wato amli al marad bihi khas domin al mala'ika lafazi ne da yake dukkan mala'iku amma ana nufin mala'ika jibril an gane ku a cikin alkur'ani akwai kalmomi masu faɗin ma'ana amma sai a kawo su ana nufin mutum daya الملائكة يكفي ذكر الملائكة وما أنا ذكر الملائكة جبريل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ملائكة جبريل كرايك على حال اللوكة ينا سينا صلى في المصلاة يسير في أن الله يبكرك Ubangiji ta'ala yana maka bishara da yahaya yana maka bishara da sa da za a baka nan gaba to shine nan gurin inna nabtulka bi gulamin ism wa ya ya bi naj'alahu min qabl samiyya as yana daukar ma'ana guda biyu a larabci ko ya dauki ma'anar asamiyu samiyyu kafara mai suna irin naka sunanka Musa shi ma sunansa Musa anta samiyyu huwa huwa samiyuka an gane ku sannan asamiyu yana daukar ma'anan wanda yake daidai da kai ta fuskar matsayi ta fuskar daraja ta fuskar falala to wanne ake nufi cikin wannan aya lam naj'al lahu min qablu samiyya kafin ki ba yadda da safara mai suna ya haya ko kuma lam naj'al lahu min qablu samiyya kafin ki ba ka samun mai daraja irin sa ba daga shi ne mafi girman daraja za ta fara samu a ban duniya ma'anan farko ake nufi ba a nufin ma'ana ta domin annabi ibrahim ya fi shi a tarihanci tabbas kuma annabi ibrahim ya fi annabi ya haya falala an gane ku dan ana kiransa abul anbiya annabi nuhu ya wuce kuma tabbas ya fi shi falalai an gane ku to saboda ka sami samiyu ana ana nufin tabbata dai ce قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر إتيا qala sai yace rabbi ya ubangiji na anna yakunu li gulamin ta yaya zan samu da wa kana kibra fi akira alhali mata ta ta kasance ba kuma na isa aikiyan tsoho takwaf takwaf min alkibari saboda yawan shekaru alkibar yawan shekaru alaiki tsohon da ya tuka takwaf wato da girma ke gudanar da al'amuran sa na rayuwa gaba ta yaya zan samu da a cikin irin wannan hali to shine suka ce wata irin tambaya ce wannan shin yana tambaya ne dan yana shakka game da kudurar ubangiji ba yanda za a yi annabi ya shakka game da kudurar amma tambaya ce ke ta wata kaifiya yaya zan samu dan kaifiyar yake yi yake ne ba ya tambaya ne to sai ubangiji ce قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا da Allah sai da shi kazalika qala kazalika sai sai da shi ai kamar haka ne al'amru kazalika al'amarin kamar haka yake an gane ku qala rabbuka huwa alayya hayy ya ce a sanar da kai wannan shi ne mai sauƙi a wurin sa samar da ɗa daga gare ka duk da tsufanka daga ka duk da kasancewa ta ka wa qad khalaqtuka min qablu ai da na halicce ka da kai annabi a yaɗin na gari zakariya din wa lam taku an baka zama komai ba sai na samar da kai an samar da kai daga babu haka za a iya samar da kanka shi ma daga babu ma'ana ubangiji na iya yin halitta ta kowane rabu ko ba abin da ke kake shi wa huwa allazi yabda wal khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بعد ذلك قدر الله عن ذلك ku قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يا رجال كلا ما ينزل أبنجي دي باش to yanzu abin da yake so shine a bashi alama wanda zai gane in matar ta samu juna biyu qala sai ce rabbi ya ubangiji ij'al li aya ka sanya mun wata alama domin aya a cikin alqur'ani suna zuwa da ma'anan alama an gane ku wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabut fihi sakinatun min rabbikum aya anan bi ma'ana alama sanya mun wata alama wanda zan gane in mata ta samu juna biyu qala sai ce ayatuka alamar ka za ka gani mata ka ta samu juna biyu Allah ta kalliman nasa za ka ji ba za ka iya wa mutane magana ba salasa layalin har garare guda uku tawiyan kuma kana lafiya kalau ba wai kuruntaka ko bai bantaka ce ta kama ka an gane ku to anan ya ce wato ba za ka iya magana ba har tsawon kwana uku garare guda uku amma cikin Ali Imran qala ayatuka alla tukallima an-nasa salatata ayyamin illa ramza alamar shi ne ba za ka iya wa mutane magana ba har tsawon yini uku sai dai isharar illa ramzan wato sai dai nuni ar-ramzu ko isara da hannu ka wato shine ram za ka kasa yin magana sai dai kai tsaye da cikin wasu an gane ku to nan gudan an ce da yare guda uku can an ce yini guda uku akwai cin karo da juna ne ba cin karo da juna ma'ana kwanaki guda uku yinin da daren gaba daya duk zaka ji don da an ce salatu layalin tawiyya dare guda uku ba za ka iya magana ba da sai zanto da rana zai yi haka da an ce salatu ayyamin yini guda uku ba za ka iya magana ba da sai zanto da dare zai yi to amma idan aka kawo salatu ayyamin a can gurin na aka kawo salatu layalin ya nuna me duka dararen da yinin su ba zai iya magana ba a tsawon kwana uku daga ranar da ta kaga haka ta faru to ka tabbatar matar ka ta samu juna biyu shine kuka Allah ta kallima nasu salasa layalin tsawon dalare guda uku sawiyan kuma kana lafiyar ka karau waɗansu suka ce sawiyan dalare guda uku madaidaita wani daren bai ko wani ba ma'ana ukun nan ba rage ba wai dare biyu da rage ba to amma malamai suka ce sawiyan annin siffa ce ta ciki wato annabi zakariya wato hal ne na halaka kaunika sawiyan halin kasancewar ka mai lafiya dan kila in ya kasa yin magana ya dauka bai bantaka sai kukurin taka ta kama to dan kare razana sai Allah ke sauyin kana lafiya kalau amma ba za ka iya magana ba to sai daga nan ya faru فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبهوا فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة وعشيا وخرج على قومه من المحراب sai ya fito wurin da mutanensa suke min al cikin masallaci daidai lokacin da ya fito dan ya zo a gabatar da ibada sai ji baya iya magana da ya kasa magana bai razana ba dan Allah ya riga sar da shi da haka fa auha ilayhi sai ya mutu isharar da hannu ma'ana ku ci gaba da ayyukan ku na ibada ku ci gaba da sallah ku ci gaba da zai za ku yi duk ku ci gaba yi musu ishara fa auha ne. an sabbihu wato an danna mufassira ce tana fassara menene wahayi da musu ko ijaran da musu yace ku yi tayin yin tasbihi bukratan wa atiya a kowace safiya da kuma kowane mace bukra shine da safe kenan bayan rana ta dago kafin Allah da kai tsakiya atiya kuma bayan karkatar rana kenan to daga nan fa يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا كابن مجنن annabi zakariya yake ba zai iya magana ba wannan rikin yin magana kowace magana ce ba zai iya ba ko kuma zai iya yin tasbihi idan yana so zai iya karatu idan yana so zai iya tilawa zai iya magana da gobe zai kasa ko duka komai ba ku ce komai ba ba ku halaro ayoyin da kun halaro ayoyin da an fasa kada suka Allah nasu za su ta ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبه بالأشي والإفكار an ce ya zikiri to zikiri ba da harshe ba ai ba da zuci zai ba ma'ana idan ya tashi maganar duniya ba zai iya ba amma zikiri da hailala da istighfari duk zai zai iya amma in zai wa mutane magana sai bai ikara an gane ku ubangiji da ala ce ya ya ya kuzul kitaba bi quwwa bayan an riga an haifa dan anan gurin shi, ya ya haya ya kai annabi ya haya kuzul kitaba bi quwwa ka karbi littafin da aka baka da karfi ma'ana ka rike shi da gaske wajen yin aiki da hukunce hukuncen da ke cikin sa Allah ce wa atainahu al-hukma sabiyya mun ba shi al-hukma wato hukunci shine annabta sabiyyan al-hali yana yaro matafi wadanda suka ce sabiyyan din nan shine yaro wanda bai kai ga balaga ba al-waladul murahiq wadanda suka ce as sabiyu har mutumin da ya kai shekara 30 da duniya ana sa as sabiyu. to amma gaskiya zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi al-qalamu an salat mutum uku an ɗauke musu alƙalami an sabiyi hatta a sabi kenan layi hatta an ɗauke wa yaro har sai lokacin da ya zama bali kaga kenan wanda ya kai shekara talatin ko ai in dai ba ɗan autan da ne ba ai ya zama <laughs> bali sai dai yana cikin samu da kila mu sani wasu yin shekara talatin ma duk yara ne kanana amma dai cikin mu dai kuwa mutum shekara talatin ai magidanci ne har jika ma ya kai lokacin da ya samu jika abu wani bai ce ɗan shekara ashirin da garma zai iya jika balla sana ɗan shekara talatin an gane ko Allah ce wa atainahu al hukuma sabiyya mun baki annabta arhalin yana yaro wanda yake matashi kada wato wannan ganin damar ubangiji kenan da rahamarsa wato in tabawa da abin da yake fadin maryam kenan da take wato huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab kaga ya daidaita wato ubangiji na arzika wanda ya so da dukkan nau'in arziki ba tare da hisabi ba wato sai ka nemi dalili ka rasa shine ya ga dama ya fuskar da haka ya bayar da mulki ga wanda ya so ya hana wanda ya so ya bayar da ilimi ga wanda ya so ya hana wanda ya so wannan yadda Allah ke sarrafa al'amuran sa kenan a duniya dan shi ba a tambaye su dan me kai ka ba la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu kuma shi Allah fa'alun lima yuridu to sai Allah ke وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ubangiji وهنانا من لدنا وزكاة bayan mun ba su hukunci na annabta a hali yana yaro wa hananan kuma mun ba su jin kai min ladunna daga gare mu wato ubangiji ta'ala yana tausaya masa yana jin kansa yana rahamce shi wa zakatan sannan mun ba su sarki abin da ake nufi da zakka a nan guri shine sarki sarkakan halayen mutum daga munanan halaye zuwa ga kyawawa daga rowa zuwa ga kyauta daga yawan fushi zuwa ga hakuri an gane hutu a zakka ke kad abla man zakkaha wa kad saba man zakkaha man zakka na fahu shine mutumin da ya tsufantu da halaye na gari gani sun munanan halaye da haka aka ce manufar turo annabi dai yazo ya karantar da mutane ayoyin qur'ani kuma ya zakki su هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الزكاة أنا نقول شيء نترك كي مسند جمونا ممونا حالي زوجة الشعوى وأنا نجد لدنا ودخار mun ba shi sarki na musamman daga gare mu inda Allah ta'ala ga kuma jin kai da muke masa wa kana taqiyya kuma shi annabi Yahaya ya kasance a taqiyyu mai jin tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah wa kuma ya zanto mai yawan sa'a ga mahaifansa biyu walam yakun jabbaran asiya bai kasance jabbaran mai girman kai ba asiyan mai yawan sabo da ɗaya bai zama haka ba wa salamun alaihi kuma aminci na tabbata da shi yau maulida ranar haihuwarsa wa yau ya mutu da ranar mutuwarsa wa yau mai yuba hayya da ranar da za a tayar da shi rayayyaki shi da gobe kiyama waɗannan ranaku guda uku da dama galibi fargaba na zuwa sama da kowace rana ranar haihuwa ko a zo da rai ko ba za a zo da rai ba ko a zo lafiya ko ba za a zo lafiya ba Allah ce wa salamun alaihi yawma wulida a ranar mutuwa ko za a cika da imani ko ba za a cika da imani ba Allah ce wa yawma ya mutu ranar da za a tashi kiyama shin mutum na cikin waɗanda za su tsorata waɗanda za su tashi fuskar su murtuke baki irin fuskarsu da kura ko yana cikin waɗanda mala'iku za su tarye su wata talaqahumul mala'ikatu hadha kun tuntu kuntum duniya. waɗanda aka ce wa homin fazai yau ma idhin aminun wanda za a tashi a firgice amma su suna cikin kwanciyar hankali ba amintattu daga barin jin tsoro to kaga idan mutum ya samu aminci a wannan ranakun ko dukkan sauran ranakun baka samu aminci ba a yi ka riga ka haihu wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya to menene salam anan gurin wadansu malaman suka fassara salamun alaihi yawma wulida ma'ana yana cikin aminci ranar haihuwarsa da ranar kaza da ranar kaza wadansu suka ce a'a salamun din nan tahiyyatun min Allah ta'ala ila yahya gaisuwa ce ta musamman Allah ke masa a ranar da aka haife shi Allah ya aiko masa da gaisuwa ranar mutuwarsa kuma Allah zai aiko masa da gaisuwa yana tashi farfajiyar kiyama kuma Allah zai gaishe suka ce wannan shine yafi dacewa da siyakin hayar. dan idan ka ce aminci ai aminci ya riga ya tabbata tun a baya tunda Allah ce atainahu hukuma sabiyya wa amanan bil ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya duk wanda aka ba wannan sufofin ko ba a faɗa ba kasan san amintacce ne shi a wannan ranar ko ko ba a faɗa ba Da haka wa salamun alaihi sai zanto wani labarin ne daban kari akan wancan ma Allah zai gaishe shi a ranar kunnan guda uku zai so ta musamman daga Allah wannan ko ba abun mamaki bane annabi ya samu wannan tun daga Khadija matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya bace kuma ta samu wannan annabi na zaune na jiran Khadija wata rana sai ta ta kawo masa nono ko ruwa a cikin kofi da yake kawo mun kaza ta ta kafin ta kawo sai mala'ika jibril ya ce ga sanan ta tabo da abin da ka ake ta kawo maka ko ruwa ko nono in ta zo ka ba ta labari cewa Allah yana gaishe ta na na ka duka ke ka ba ta labari ubangiji na gaishe ta wa bashirha bi baitin fil jannati la sakhafa fihi wala nafas la sahaba fihi wala nasab kuma ka ba ta bishara da wani katafaren gidan cikin aljanna wanda ba a buga muri ko gajiya babu wahala sai kai ka cikin ya aka yanka wata koyar gida sai ce wanda wa wai me ya sa ka damu da tsohuwa ɗan tana arba'in ga ni yarinya ƴar autan mata da Allah ya canja mana tana tunanin wata tsohuwa ta ce ban taɓa yin kishi ga wata mace ba irin kishin da na yawa Khadija ta ce ga ki ko ban taɓa ganin ta ba ba ta taɓa ganin ta ba to da ta ganta da yake nan zai zama annabi ce ce da kasa ta ba da gaskiya da ni lokacin da mutane suka kafirce ta ce ni lokacin da mutane suka da mu ta ce ni da duke ta wajen yaɗa musulunci ka ji ta riga ta yi kuma ba ba ba ba ba ba ba amma kowa ba ba ba sa kowa a bashi matsayin sa to saboda haka annabi zakariya alaihi salam abuntacce ne shi a waɗannan ko guda uku ko dai mu ce abinci ko mu ce gaisuwa daga Allah kamar yadda malamai suke sa sai Allah ya واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم هجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا واذكر في كتاب مريم ومرني زوا من الله صلى الله عليه وسلم واذكر كأنبتا في الكتاب في القرآن بجرما مريم لا بارنا مريم كأنبتا ومتاني دوكي ka ambata musu labarin ta izin ta bazat min aliha yayin da ta ne sanci mutananta wato ta fita daga cikin gari ta bayan gari ta tafi makanan wani wuri tarfiyan gabas da masallacin baitul maqdis dan saboda wata bukatun me ta je yi menene ya faru shine Allah ya fatta ta zat min dunihim hijaba lokacin da ta tafi domin biyan bukatan ta waɗansu suka ce ta tafi wanka waɗansu suka ce biyan bukata ta na kana da ta dai ta bayan da fattaka na mai dole min ba sai ta sanya tsari ko shamaki ka da mutane ma'ana ta sanya wani zane ta kare kanta inda ta je kewayawa ko ta sanya wata katanga ta zanto ita ce tsakaninta da mutane ko wata itaciya almuhim dai ta sanya hijabi tsakaninta da mutane wadanda suka ce ta je ne a lokacin nan tana cikin jinin al'ada wadanda suka ce ta je ne sai wanka sun je maganganu ne Allah bai bayyana su ba ta je dai wata bukata cikin bukatun dan adam ko ma menene dai Allah bai bayyana ko me ba yayin da suke can fa arsalna ilaiha ruhana sai muka turo mata da ruhin mu abin da ake nufi da ruhi Allah shine mala'ika jibril نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين في لسان عربي مبين تنزل الملائكة والروح تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس wani lokacin a ce arruhu kadai wani lokacin a ce arruhul amin wani lokacin a ce ruhul qudus dukkan su dai malaika jibril fa arsalna ilayha ruhan sai muka turo mata da mala'ika jibril fa tamassala laha sai ya bayyana a gare ta basharan yana san adam sawiyyan ne da gaskiyar halitta tamul khalq shine sawiyyan ganin ta butun tsammanin mala'ika bane ta ɗauka cewa dan adam lokacin da zai jirgin قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لوكتين تجدين تقالوا سيتسي إني أعوذ بالرحمن منك للذي إنا لمن تري ولم أبنجدي يكارم لك ta ɗauka wani ɗan adam ne ya zo zai mata ba daidai ba dan a inda suke ta riga ta sirce kawai sai ta ga mutum kaga abin zai razana ta inni a'udhu birrahman minka ina neman tsarin ubangiji ya kare ni daga gare ka in kunta taqiya in dai har ka kasance mai jin tsoron ubangiji ne ya kamata lafazin nan da na faɗa ya saka ka bani in dai kai taqiyi waɗansu malaman suka ce wai taqiyi sunan wani mutum ne a wancan lokacin da ya shahara da su suke in dai kai ne taqiyi ina neman tsari Allah ka rinne daga ka buka bani to amma dai zahirin qur'ani ya kare da gare ka in dai kai mai takawa ne mai dubara ubangiji ya kamata ka bani an gane ko shi ne ya wajibi min minka in kunta tafiya. kana sai sai da ita inna ma ana rasulu rabbi ni manzo ne daga wurin ubangiji ki da kada ne dan aiki li ahaba laki gulaman zakiya na zo dan in baki da wanda yake zakiyin tsarkakakke kaga azzakiyu ma'ana mai tsarkakakken hali tsarkakakken zuciya tsarkakakkun dabi'u sannan kuma zaki ko mai tsarkakken halitta wanda ba na taka a cikin halitta ba to daga nan mun fice ne قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر bai kare ni daga gare ka in kun in dai har ka kasance mai jin tsoron ubangiji ne ya kamata lafazin nan da na faɗa ya saka kanka bane in dai kai tafiyi waɗansu malaman suka ce wai taqiyu sunan wani mutum ne a wancan lokacin da ya shahara da ta'addanci suka in dai kai taqiyu yana neman tsari Allah karin da gare ka baka bani to amma dai zahirin qur'ani kan da ya karin da gare ka in dai kai ta takawa ne mai jin tsoron ubangiji ya kamata ka bani an gane ko shi ne ya wuce bin rahmani bika in kunta taqiya kana sai sai da ita inna ma ana rasulur rabbi ni manzo ne daga wurin ubangiji da kada ne dan aiki li ahaba laki gulaman zakiya na zo dan in baki da wanda yake zakiyin tsarkakakke kaga azzakiyu ma'ana mai sarkakakken hali sarkakakken zuciya sarkakakken dabi'u sannan kuma zakiyu ko mai sarkakakken halitta wanda ba na kasa a cikin halittarsa قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم عق بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال سيتي بإيسا كذلك معنى الأمر كذلك الأمر كمر حكلي ساكن ديكا ذلك ساميتي وبنجي نبي قال ربك وبنجي كياتي هو علي حي samar da da a wurin kiɗin mun kiɗa ko qalat sai ta ce anna yakunu li gulam ta yaya zan samu da anna yakunu li gulam ta yaya zan samu da walan yansuni bakaru wani dan adam bai taba shafa ta ba bai taba kusanta ta ba da sunan jima'i wannan akubatiya ni ko ban mazana ciya ba ta yaya zan samu da ma'ana ta ga tana da masalar cewa al'ada ta gudana babu yanda za a yi mutum ta samu juna biyu sai mai sai namiji ya kusanta to ita yanzu tana ganin namiji bai taba kusanta ta ba dan da za zuwa ta za a ba ta ta yaya za ta samu da kala sai shi da ita kazalik kamar haka ne al'amari yake da ubangiji qala rabbuki ubangiji su ya ce wa alayya hayy samar da tafin duk da namiji da taba kusantar ki ba abu ne mai sun surun Allah saboda kar ki ɗauka cewa wani babban abu ne ba wali naj'alahu ayatan lin-nas kuma za a yi hakan ne dan mu sanya wannan ya zanto wato aya ga mutane ma'ana alama wurin Allah wajen samar da dadin in ya ga dama an gane ku ayatan lin-nas wa rahmatan minna da kuma rahmatan musamman daga gare mu wa kana amran maqdiya ubangiji ce wannan fa al'amari ne ya kasance maqdiyan an riga an zartar da shi ko lokacin faruwar sa ake jira kar ma ki tambaya ta yaya amma dai an riga an zartar so sai ya wannan samar da da ba tare da mahaifin ba kudura ce na ta ubangiji to amma a yadda ya al'ada Allah ya tsara al'ada ta gudan tsakanin mutane babu yadda za a yi mace ta samu suna biyu dole sai namiji ya kusance amma waɗancan zakka ne a annabi isa alaihi salam ba tare da uba ba sannan kuma annabi adam alaihi salam ba tare da uwa da uba ma gaba haka Allah ya samar da shi an gane ku da haka Allah ya ce inna masala isa inda Allah ka masali adam falaqahu min turabin thumma qala lahu kun waɗannan dan Allah ya nuna kudura tsakar mutane su dauka cewa Allah baya da ikon samar da halittar sai ga mutum da namiji a yana da iko ko da ba wannan sai dai a duniyar mu mu ba abin da za mu yi yanzu duk wanda ma zai da juna biyu karin su ce su eh, kila Allah ya ba ta yadda ya bai wa nan Maryam to da namiji ya in ubangiji zai fitar mana da zakka to sai kawo wahayi ce ga wanda an ba ta da ba tare da miji ba kamar nan Maryam wannan wahayi ya tabbatar sai mu ce to amanna idan Allah ya zo ya samar ba tare da uwa ba sai kamar ga annabi Adam Allah ya samar da shi ba tare da shi ba kun gane ko haka sun suka ce mala'ika jibril da ya kira ta wadan suka ce danta da ya kira ta don ba mala'ika jibril ai ba zai zo daga sarki ta lalle yana nesa saboda haka waye wanda yake ta haka a karkashin ta a lokacin danta wanda za ta suka ce kuma jerin gwanin magana gaba ɗaya yana magana a kanka domin ba zai za a kawo man wato wanda ya kira ta ko kuma a kawo wato fa'il wanda yake mustatir fa nada hadin tafiya kaga nada fa'iluhu damirun mustatir da qadiruhu huwa wannan damirin wanda ake kaddara shi dole zai koma ne zuwa ga wani wanda an ambace shi a baya to a baya kuma a kusa wane ne aka ambata malaika dan an riga an yanke tun daga lokacin da malaika zai ce qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin magana ta da ta kai wani ga lahu ayatan nas wa rahmatan minna وكان امرا مقضيا فحملته ضمير فحملته هنا كما زوا النبي في التركيش فانتخذت به ضمير به هنا كما زوا النبي مكانا خفيا فجاء المخاض الى النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها من الذي ناداها النبي صلى الله عليه وسلم sai farkon magana sa duniya shine yake da mahaifiyarsa Allah ta azumi karbi ala rabbuki za ta ki sariya haka wajen su malamai suka faɗa wannan dai maganganu ne ku tarbi amma zahiri kam yana nuna dalilin yahudu ila akara bil mazkur wannan shine mafi rijiyar faruwa ko lokacin kuma dalilin na iya koma zuwa ga wanda yake nasa da shine wato alisi malaikatu yace da ke yace Allah ta hada likar da rabbi ta ta kisariya daga nan fa wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ونزينا سكين عبد الله فتا متى باياتي ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا تيتي وهدي إليك بجزء النخلة ki girgiza wannan kututturen dabinan girgiza shi wanda yake kusa da ke wanzili bi jannati tusaqita alayki rutban daliya shi wannan kututun dabinan zai gangaro miki zai fado miki da rutban ya'yan dabino daliyan wanda suke kusa a kuka kaga jirga wato ka su kututun dabino lokacin bai da amma nan kake ubangiji ta Allah ya hawar da shi har yayi ya'ya ya'yan kuma sun nuna ga kuma su dafin kaga duk wannan wata karama ke ubangiji ta Allah ya riga yadda Allah ya samar da zatin ba tare da uba ba to kuma samar da ƴaƴan dabino daga kututturan dabino sai zama mai wahala wa hulli ilayki jinan nasalaki tusaqi alayki rutban jaliya fa kuli tuti wata da ki sha daga mai zaka sha daga ruwa dama can an ce ta garja ah, da rubuci ta da ki sariya yanzu ga kuma dabino ga abinci da abin abinci kuma abincin ta aka bata mafi tsaftar abinci shine dabino da za ka ɗauki shekara guda ba ka da abinci sai da biyu cikin ka ba zai lalace abinci ne shi kayan marmari ne yana ɗauke da sinadari na gina jiki kuma yana ɗauke da sinadari da ke kare cututtuka masu tarin yawa sai Allah ya ba ta wannan ruwa wajen lamunan mai kulle sai in haya ba kuli wasu da biyu ki ciki sha wa karni aina kuma wato idanun ki sanyi larabawa suka ce idan ka yi sanyi Allah ya sanya idan ka suna nufin Allah ya sanya maka farin ciki saboda wato akwai lokacin da farin ciki ke samu ciki wata karama ce ubangiji ta Allah ya rage ba yadda Allah ya samar da zaɗin ba tare da uba ba to kuma samar da ƴaƴan dabino daga kututturan dabino sai zama mai wahala wa إليه في yujizun nakalati تساقط عليك رطبا jamia فقلي kuli وكر في kisha daga za ta كما daga ruwa ترجع can an ce ta garja eh, da كما ta saki sariya yanzu ga kuma dabino ga abinci ga abinci kuma abincin aka da za ka ɗauki shekara guda ba ka da abinci sai dabino cikin ka ba zai lalace ba abinci ne shi kayan marmari ne yana ɗauke da sinadari na gina jiki kuma yana ɗauke da sinadari da ke kare cutuka masu tarin yawa sai Allah ya ba su wannan ruwa wajen namunan minar sun da sai shi kaya ba kuli wa sirbi ki ciki sha wa karni aina kuma wato idanun ki fi sanyi laraba suka ce idan ka yi sanyi Allah ya sanya idan ka suna nufin Allah ya sanya maka farin ciki saboda wato akwai lokacin da farin ciki ke sa mutum ya kuka ko kamar yadda bakin ciki ke sa mutum kuka to bambanci shine kuka na farin ciki hawayen sanyi yake kuka na bakin ciki kuma hawayen zafi yake to sai suka ɗauko wannan sun ce a Allahu lahu ainaka Allah ya sanyaya maka idanka ma'ana Allah ya sa maka farin ciki irin farin cikin da har kai kuka wanda ke da hawaye mai sanyi kamar da zan ce askana lahu ainaka Allah ya zaba maka idanka ma'ana kai bakin cikin da zai saka kuka kukan da ke dauke da zafi saboda damuwa ne wa kuli wa shrabi wa qarri ayya ki ciki sha kuma ki farin ciki karki damu fa in ma tarayin min al-basri ahada inda zaki ga wani mutum yau cikin mutane ya tambaye fa kuli ki ce da shi inni nazartu lir-rahman sawman ni dinnan fa na riga na yi bakanci domin ubangiji na na yi bakance na azumi falan ukallima mal yawma insiya ba zan taɓa yin magana da wani ba a yau din nan ba ni ba magana da ka duk wanda ya tambaye ki ya ki ka samu da ba tare da uba ba ban za ki ki ce ki komai ki ki kin yi ba karshen magana yau ba za yi magana to nan kuma akwai abubuwa da yawa kaɗan daga ciki ubangiji ta'ala yake da ita wa huzzi ilayki bi juz'in nakalati tusaqitu alayki rutuban jamila karkashin wannan malamai ke nuna cewa ashe musulunci ba a yarda mutum ya zauna kwanta lifin randa kina daga Allah ke baki ba dole sai kayan motsi don ka nemi don inda akwai wanda za a yi wa gata a ce ba sai ya je kasuwa ba ba sai ya yi noma ba da ya kamata a yi wa na na mu gata gata mace mace dama tana da rauni ga ta wurin da babu kowa sai ita sai ko mala'ikan da aka tsoro mata sai dan da ta haifa ga ta a wannan lokaci kuma cikin ya yi rauni tun da ta zo haihuwa amma tare da haka Allah bai je ho mata lomar to daga sama ba ko ruwa daga sama ba da aka ce ta kama itacen dabino ta girgiza dan Allah akwai wahala ko babu sai sai kayan motsi ka samu sai kayan motsi sannan ba uzzi ilayki bi na salati. in kin ji shiga ki sake tsari ki rubuta mai sai ya zubo miki da yaya in ko biki shiga ba in ka fita kasuwa ka samu kuɗi in baka fita ba ba ko ko in ka yi noma ka samu abinci in baka yi noma ba in ka yi sana'a ka samu abinci in baka samu ba kar ka ce wai ai bakin da Allah ya tsada baya ana masa abin da tsafta sai hana masa sai dai na zauna gida da dama ubangiji ya tsara yadda rayuwa zaka gudana shi ne wani ke cewa alam tara anna allaha qala li maryam wa huzzi ilayki juz'a yasaqat ar-rasab فلو شاء أن تجنيه من غير حزه جنت ولكن كل شيء له سبب sai ba gaba Allah yake da Maryam ita itacen da bino domin ƴaƴan su zubo yace da Allah ya ga damar ta tsinka ba tare ka ji shiga ba da ka tsinka din yace walakin kullu shay'in lahu sabab sai da kowane irawa an sa masa sababi wanda ke son ruwa a rijiya sai zo da guga da igiya in zo da igiya kadai ba guga ba in zo <laughs> saboda haka haka duk ka'idar rayuwa ne da haka ba a son musulmi ya zanto kwanta labis ba a son musulmi ya zanto ba da aikin yi karkare da sana'a komai kankan kai dai yi motsi ya fi lafewa in ka rasa babban bukatar ka dama kullum a rayuwa wanda ya san mathematics din rayuwa abin da yake yi baya cewa abu kaza sai shi tun ba shi ba sai dai a daina a'a babban buri na in samu mukami kaza in samu matsayi kaza in dace da kaza in ban samu ba sai kawo alkalifin ko kaza in ban samu ba kaza in ban samu ba kaza ya jira kuɗi. sai da in ya rasa wancan ya haƙura da wannan in ya rasa wancan ya haƙura da wannan amma ya ce sai kaza to sai kuma ka rasa sai ka yaya sai ka shiga maula sai ka shiga kilibibi sai ka shiga gaban wanda alaji ka bashi labari ya ji daɗi ya ba ka zakka ka je wurin wannan ka ji wurin wannan ofisa shike nan sai ka ba ba zai je maka tsiya ya maka karni ga wannan zaka dauki wannan cewa a ce tawakkali ba haka kuma zaka zana ba sai kai motsi dan gana na mare mu ga abin ubangiji ya ce fa in ba ta rayin na min al-fajr ahadan fa quli inni nazartu lir-rahmani sawman as a nan ba azumi ba domin as-sawmu ala rabbi yana nufin kamewa wanda bai ci abinci ba za a ce sa'in ko bai sha abinci ba sa'in in yi ki magana ba sa'in an gane ku saboda haka abinda as-sawm yake nufi kamewa ga burin muna kaga anan gurin azumin ta ba azumi ne da kin cin abinci ba dan Allah ya ce ku kuli wa kire azumi ne da kin yin magana dan ta ce fallan ukallimu al-yawma insiya abu na uku na kan sai nake so in fadakar lan da masu bincike kan nahawu sukan ce mata lan da maskariya wa idan ta zo tana nuna kore abu har abada lan ukallima yawma insiya to a nan gurin lan ta kore magana ne har abada daga nan maryam bata kare magana ba ba magana ta yi maganganu ba magana bai ba a sai lan ba ta kore abu har abada da lan tana kore abu har abada da ba za ta kawo ta nan gurin ba in ana son a ce a koya bara da sai an kawo kalmar abada dan Allah ce walan yatamannahu abadan to kaga da ce lan har tana gurin har abada me kawo abadan saboda haka wannan wata ka'ida ce da bugu mu'tazilawa suka kawo falsafar na hawu kenan ka'ida ce da bugu mu'tazilawa suka kawo cikin ilimin na hawu dan su gina wata aqida mummuna su yaɗa ta cikin musulmi ba su sani ba dogaran su da wata ka'ida ta harshen larabci da suka kirkiro ne lan tana kore abu har abada sai su ai baya yiwa ganin Allah ranar tafi kiyama dan annabi Musa ya nemi ga Allah ce rabbi arni anzur ilayk ba ni dama in ganka ya Allah sai Allah ce ne lan tara suka ce to ba zai ganki ba har abada Allah ko na kore ganin shi ne a nan duniya bai kore a lahira ba dan a lahira za a ganshi wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira ga mummune za su gaishe gaba daya kun fahimta ne da kyau to da haka sai ce falan ukallimar yawma insiya to daga nan me ya faru فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان عبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به سيتزو دشي ونن جاريري قوم هاول متانا تحمله تنا توكده قالوا سيسكت يا مريم wato munada wanda yake mafarar kenan ko ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya tace lalle suka ce lalle ke maryam kin zo da abu wanda yake mai ban mamaki sai an fariya kin zo da abu wanda yake na ban mamaki sai na kika samu dake kuma ga ki baki da miji an gane ko sai suka suka ce suka ce me suka ce ya ukhta haruna ma kana abuki mar'atun suka ce ya ki uwar haruna to aka ce wani haruna din haruna din annabi musa a wani mutum ne a wannan lokacin salihin bawa shi kuma sunansa haruna haruna ba su dangantaka da juna amma tun da shi salihi ne ita ma kuma ta shahara da salihanci sai aka ce dan uwanta ya uku ta haruna ya ke mai hali irin na haruna ma kana abuki mura sau'in mahaifinki fa bai zanto mummunan ɗabi'a ba wa ma kana ummuki bagiya mahaifiyarki kuma bata kasance mazanaciya ba to ta yaya kika samu ɗa yanzu a rundunar sun zarge ta zina ko sun zarge ta zina ba to amma sun ce ki yi zina cewa ce ki ma kana abuki mura sauyin wa ma kana ummuki haka kawai suka faɗa babanki dai ba mutumin banza ba ne mahaifiyarki kuma ba mai zina ta yaro haka kawai suka ce to amma wannan menene shine abinda imamu malik ibn anas imamu darul hijra ya kafa hujja kai cewa ka san an yadda cikin suratul nur duk wanda yawa wani kasafi idan ce wani mazalaci ne yanzu ɗayan biyu ne ko in kawo shaida hudu da suka gani iri da muzu ya tabbata mazalaci sai a masa haddi ko kuma me in kasa kawowa ni kuma na yi ƙarya ke ko uku na samu ban samu na hudu ba na yi ƙarya dan za a hukunta da kan na masa me kasafi to ne suka ce shin fi din nan dole sai ka faɗa karara wane shi ne wane farawo ne wane kaza ne shine fi ko kuma ko da ka gube kai shi ma ya zama fi jumhurin malamai imam malik eh, imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal imam shafi'i suka ce wanda ya shagube ba a kiran da suna yayi fi sai in ya faɗi lafazi wanda yake sarihun fil kamar ka zo ka cewa wani to ni bai ba ba bane ba me nake nufi kenan ni dai kowa ya sani ba farawo bane ni dai kowa ya sani ba dan giya bane ba Tana nufin shi ne ne a wurin su wadansu malamai suka ce yanzu nan baya ta a maka bulan da kazafi tunda baka yi masa baka faɗa ba amma imam malik ce ba wani nan duk wanda ya zo kallo ne ke masa ni dai ba ƙwararwa bane ba yace to sun yi masa bulala da kazafi aka ce me hujja kai ce da shi mutane abinda suka faɗa a muryar suka ce ma kana abokin ra'asau ai baban ki ba mutuwa banza bane ba ma kana ummuki bagiya ai da ko ba mazana ka bace haka kawai suka faɗa amma tare da haka Allah ya sanya wannan abun suna buhutan an gane ko wa qawlihim ala maryama buhutanan azima buhutan din ma mai girma haka Allah ya san masa shi kasance suka mata ke to tunda suka mata kasance kaga akwai bukatar ta kare kanta ita ma ta fahimci kasance ne amma shagube ne da wayo irin da yahudawa salon iya kitsa magana sai da ba za a gane an zage ka ba irin yadda yau abin da suke kenan a duniyar jarida kafofin watsa labaran yahudawa su zage ka ba tare da kasan sun zage ka ba su maka ba a ba tare da kasan ba to sun gada daga wajen kakannin su na asali wanda suka fara zargin na nabar yau ma ka da abokin ba so ko ba ka da kun ba baki an gane ku to ita ko me sai fa ilayhi قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فأشارت إليه في في إشارة بريش بقينا تلك سامتا في تنونة تنونة باتا بقنا في تنونة قالوا جزك sai kai من كان في المهد السبيل يا sabiya ya ديارو magana da yaro wanda yake ta yaya zan yi magana da yaro a cikin zanen goyo ai jariri baya magana qala inni abdullahi da annabi isa alaihi salam yace inni abdullahi ni bawa ne na Allah wato kamar ya san waɗansu za su zo su yi ƙarya su ce dan Allah ne sai ya ƙarya ta su kafin su faɗa kamar yadda Qur'ani ya ce sai qulu sufaha'u minan nas kaga sai mu zura ido mu ga suwaye za su faɗa lokacin da wannan aya ta sauka ba su ce ba Allah ya ce amma za a samu waɗansu wawaye za su ce me yasa yanzu kuke kallon maka bayan da kuna kallon baitul maqdis wawaye za su faɗa muku haka kaga da aya ta sauka lokacin ba su faɗa ba sai sahabbai suka zura ido waye bai faɗa ya zama wawa <laughs> suna zura ido suna kallo waye zai to haka annabi isa kamar ya san waɗansu za su yi kira su ce shi ɗan Allah ko su ce shi na ukun Allah ne an gane ko shi shi ne Allah ma gaba daya dama dukkan kungiyoyin kirista manyan kungiyoyi ne guda uku daga nan duk suka resantu imma wanda suke da aqidar annabi isa shi shi ne Allah kai tsaye daga kafar lazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam fadi bi kulli tawkid inna allaha kaga sun kafa magana da inna harfu tawkidin wa nasb huwa al-masih ibn maryam kaga wannan kenan na biyu wanda suka ce shi na uku uku ne daga kafar da qalu inna allaha salisu salasa na uku waɗanda suka ce shi dan Allah ne wa qalat al yahud wa zair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah allati zalika qawluhum bi afwahihim annabi ganganun su da hari gido suke faɗa da harki ina wahayi da tabbatar da haka to dukkan wani dan mishan ko dai yana waccan tashi ta farko ko ta tsakiya ko ta karshe duk inda suke kuma dukkan su Allah ya kafirta su kuma dukkan su Allah ya haramta musu shiga aljanna sai lokacin da suka danye da kan matsayin su da nassul alqur'ani an bayyana ku فأتانت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني inni الله yake ni bawa ne na Allah ba dan sa bane ba kuma ni ne Allah ba ba kuma ni ne da ukun uku ba atani alkitaba ya bani littafi shine ne linjila ya bani linjila shine littafin da bani wa ja'alani nabiyya ya sa ni inzanto annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni in mai albarka a duk inda nake albarka tana tattare da wa yayi mun da sallah ko wa zakati da kuma yin zakka ma dumtu ayya mutukan rayuwarsa har ya bar duniya wanda wannan shine siffarsa zai yi sallah zai zakka to kaga bawa ne yake ga Allah kenan an gane ku to sai ce ne wa barran bi wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. wa barran bi walidati kuma Allah ya sani in zanto mai da'a ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Allah bai sanya ni ba in zanto jabbaran marakin arziki Allah bai sanya ni zanto haka ba ina ganin saboda yadda lokaci ya sai mu dakata haka gobe idan mun zo sai mu faro daga ayoyi biyu kafin haka dan kissa ta tafsiri abinda muka faɗa mu daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harkai Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum kasin da ya zama idan ko mu da kanmu ne a suka saya ya kasance suna nan ajiye kuma su sun saya ba da zimmar galla za a talaka cewa ya ninka kaza kaza babu laifi su tsoro riba su da zalmar shi talaka in ya tashi siya akwai ko ma'aikatar aikin gona ta jiha ce ta sai ta ajiye idan rani ya yi rani an fara wahala ta karyar da farashi ko daga ma'aikata ne ma'aikatan gwamnati wata ma'aikata akwai dukkan mai madakin albashi na kaza zuwa kaza za a sayar masa da adadin buhu kaza ko kaza duk mai matakin albashi ne kaza zuwa kaza a masa kaza haka haka haka in akwai gwamnati kuma akwai jama'ar da su ne gwamnati sun san me suke sun san ciwon kansu rayuwar duk inda za a tsara ruwan sanyi za a tsara ta a fi daɗi to amma sai kasance mu da ta musu fahimci wannan ba zakkar da ya kan wato za a san wa jama'a za su ba za su iya fitar da ita gaba ɗaya ba kuma in suka fitar kuma haka ba sa iya son su raba da yawa kyashi suke su baka da yawa sai su baka yar kaɗan wadda na ma tana dan kana sa shekara mai zuwa kana sa amma kuma baka mai ɗan yawa a ba ta dubu ɗari a ba nan dubu ɗari biyu ya kara jari wanda ya kama ba shi dubu ɗari biyar ba a ba shi shi ma zai kara jari shekara mai zuwa baya cikin masu karɓa ya da cikin masu bayarwa shi ma da haka da haka to ba haka za a yi ba sannan nan aji idan mutum ya yi baki da kuɗin zakka zai ce da su ya ka zo neman taimakon gina masallaci da kuɗin zakka zai ba taimakon islamiyya da kuɗin zakka wani hukuncin sa ya zo ce mata ta mata lafiya da kuɗin zakka da wanda kuɗin zakka har sun yi shekara suna nan shi da duk wani abu da ya taso masa banda na ciyar da gidansa da iyalinsa da abin da ɗinsu in dai wajen wannan da ya taso to kudin da da zaɓi ba ce har shekara biyu haka waɗansu wadatan su yi in ba haka ba wani ne ina zaune ta rana ina darasi a sama sai wani rubutu tambaya me hukuncin mutumin da waya mutum zai yi idan ya kasance ya fitar da zakka ko bai kammala rabanta ba har shekara ta dawo ta bana ta zo ya zai yi ta gidan girman Allah wani tarbiyya ce talaka ne babu a Najeriya har aka har da kanta take tara ba kammala rabawa ba wata irin ta ce wannan kuwa daga ciki kara ya rubuto a cikin tambaya ya zai bana bai kammala raba ta ba raba ga ta bana ta zo yace to ko ke sai kammala ko kuma ka mutu kaje je ka shiga wuta ko ke sai ka kammala ko ka mutu ka je ka shiga wuta Ka je ta banan ba ka fitar ba ga ta bara kuma ka zo ka mutu haƙƙi daga wajen shugabanni ka su samu daga wajen masu arziki cewa cewa kike sa kuma su gyara al'amarin su ne malamai malamai ne ya kamata su kama hannun waɗannan mutane su tsoratar da su ubangiji wahala wa ta'ala shi ko malami babu yadda za a yi iya samun yankin ya faɗi gaskiya sai in yana tsaye da gindin sa yana da sana'ar yi ko mun tantanta da zai ci abinci ko baya da kuɗi kai a matsayinka na malami za ka ɗara sauran gama garin mutane ne ba wai don ba ka son duniyar ba kana son ta amma za ka haƙura dan idan ka zo kana rigima da mutane wajen neman ta da su kun zama ɗaya kenan me za ka ce musu kuma ba wai dan bata so ba duk abin da dan adam ke bukata na abinci so uku ayi ne nan matar da za ta dauke masa cewa kai ma malami ba mala'ika bane ba duk kana bukatan wannan. gida da abin hawa duk kana bukatan wannan bambancin ka da sauran in ka zanto malami na gaske ba ka zarmewa akan neman waɗannan ababen ko ta halin daga kamar da annabi ce ita dukiyar da kuke ji da gani duk wanda yana zaune ta same shi ba tare da zalama ba to ya karba inna ma huwa rizqun taqahu Allah ilayhi arziki ne Allah ya koro masa amma ka je ka yi zalama a bani a bani annabi ce karkai to malami farko ya fahimci wannan na biyu ya karanta tarihin annabawa da irin gugurmawar da suka yi sun fi sauran mutane falala ba wai don sun fi mutanen kuɗi ba mutanen sun fi su kuɗi ba haka bane ba to amma irin abin da suke da shi na halayya na gari ɗabi'u na gari da ilimi mai amfani da sowa al'umma alkhairi sowa al'umma gamuwa da Allah gobe kiyama lami lafiya shi ban su falala cikin jama'a haka sauran mabiya annabawa duk haka suka tafi wannan kwaɗayi din baya cikin zukatansu baya cikin zukatansu ba su damu da wannan ba to malami idan ya tsaya zai faɗi gaskiya suka ga ta amfani jama'a akan irin wannan tsarin. to amma sai kasance wannan al'amari ya zo ya lalace sai mai kuɗi ya gama duk tarnarsa da zai yi sai ya kira malamai sai ya zo ce a sauke qur'ani kuma a zo a sauke qur'ani sai mai mulki ya gama duk sihiri ta sa kira zo kira malamai sai a sauke qur'ani a ta ta shi kenan <laughs> wato an mai da Allah ma kamar wani abun wasa a saba Allah kuma a sauke masa qur'ani <laughs> ba da kamar wasa ba ka duba abin da aka yi kwanaki na saukar qur'ani miliyan nawa miliyan ɗaya da wani abu da dubu ɗari biyu ne ko da ne aka rinka ɗaukar malamin mala a cikin motocin haya ana kai su abuja ana zuke su sai ka samu wani wanda bai iya fata ba shi aka ba kwangilar ɗauko malama tun daga nan an ci mutuncin su su gane ba yi da sigarin su a hannu na zuka na kai asar mukan lafi mun shiga zalla kuma na ku shiga ne zuka sigarin su zalla dan duniya kawai ba abin da Abuja sai da su a nan kuma eh. abinda aka bayar sai kasa kashi uku sai kashi biyu ya ba masu kashi ya sako sa mota ya dawo da su gida kaga a nan gudun sai malamai suka wulakantar da malanta na farko suka nuna jahilcin su ma a fili waye ya ce musu Allah ba ya karɓar addu'a sai an soke Qur'ani ko sai an bi Abuja a yi ta a gida mara ko a gida ka sa ka da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana roƙon Allah a cikin roƙonsa ban zan iya haddace da abin gaba ɗaya ba amma mahallu shahid zan kawo da yake as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta alfardu as-samadu allazi lam yalid wa lam yulad badi as-samawati al-mannan yake as'aluka al-janna wa uzbuka min an-nar fa al-hayyul qayyum as'aluka al-janna wa uzbuka min an sai annabi ce wallahi ya roki Allah da ismul a'azam wanda in an roke shi da shi zai bayar in an kira shi da shi zai amsa dan ya kawo alhayyu alqayyum wannan shi ne al-ismul azam alhayyul qayyum da akwai asar din da ke alhayyul qayyum yana cikin surori guda uku suratul baqara suratul ali imran suratul taha suratul baqara الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قالوا تعالى باسم الآدم وانت الأرض كيف تسيكنا da karshen suratul bakara daga amanar rasul zuwa karshe yace ba za a ka roki Allah da harafi ɗaya cikin sai Allah ya ansa maka ba inda Allah ce sai ka soke Qur'ani zan ansa maka sahabban da suka yi tafiya suka samu wani baya da lafiya aka kira su aka ce a yi masa rukuya a karanta masa na ba su soke qur'ani ba wani ce ni zan yi masa rukuya ya zo karanta masa fatiha ya samu sauki suka tafi suka tafi su amma dan jahilci sai ce ta soke qur'ani daga farkon karshe waye ya faɗa Allah bai faɗa manzon sa bai faɗa ba kaga daga nan waɗannan malaman gaba ɗaya in ka sa abin da kake duk take disqualifying din su jahilai ne kawai aka ɗiba aka tafi da su ba abin da suke ba zaki sai an soke qur'ani ba inda Allah ke sai an soke Qur'ani ko manzon ke sai an soke Qur'ani addu'o'i ga sunan cikin hadisan annabi da dama waɗanda mutum zai yi ga sunan waɗansu ayoyi da da ko surori da manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallam suratul fatiha ga matsayinta karshen suratul bakara ga matsayinta ayatul kursi ga matsayinta qul huwallahu ahad ga matsayinta duk kowanne ko babban ba abin da ake bukata a addu'a na dubban addu'a da ya kamata kai ka lura da su farko ana bukata yayin da zaka addu'a mustahabi ne an so ya zanto kana cikin hali na kamala shine halin tsarki kayi alwala na kuma ya zanto a daidai lokacin ka gabatar da wata ibada na uku a lokacin nan kuma za ka yi addu'ar nan ana bukatar ka ɗaga hannunka sama idan ka ɗaga hannu sama farko ka fara godiya ga ubangiji ko da ka ce alhamdulillah rabbil alamin ne kadai na biyu kai yi salati ga annabi da salatul ibrahimiyya na uku sai ka roƙa wasan ka duk abin da kake so ka roƙa na duniya ko na lahira na hudu sai ka roƙa wa iyayenka na biyar kuma sai ka roƙa wa dukkan musulmai inda suke maza da mata shi ne madadin addu'a ba za ka taɓa yin addu'a ba kamanta da iyaye kar ka taɓa yin addu'a ka manta da yin uwanka musulmi idan ka zo kuma kar ka fara gabatar da kowa sai kanka ladabin addu'a ke ka fara gabatar da kanka sannan iyaye sannan sauran musulmi shi ne addu'ar annabawa annabi ne mutum rabbi da firli wa liwalidayya wa man dakala baiti mu'minan wa lil mu'minin wal mu'minat ولا تزد illa الا كبارا saboda haka kansa ya fara rabbi furli sai kuma yace wali walidayya sai kuma yace wali man dakala baiti mu'minan wal mu'minat al mu'minat idan kai wannan ko da hausa kai ko da kaduru kai duk abin da ka roƙa ubangiji ta ala ya maka alƙawarin zai ansa maka abin da kawai ba a so kai kirki gaggawa wajen addu'a kirki ce yanzu yanzu ai addu'a kuma an samu gobe dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah na an samu tun addu'a ta ɗaya daga cikin tsari guda uku ka iya roƙon shi abu ya baka ka iya roƙon kuma ya canza maka da wani wanda ba shi ba don wancan ɗin ya fi dacewa da kai sama da abin da ka roƙa ko ya kare ka wani sharri da da zai biya ka ko zai faɗo kanka ka roƙi wani alkhairi a maimakon a baka wani alkhairi sai a kare ka wancan sharri kai baka sani ba na uku kuma ubangiji na iya jinkirta maka sai ranar tashin kiyama ya baka lada babu hasara a cikin addu'a kuma shi ita addu'a ba ta aka yi sai malami ba duk wani kowa zai yin addu'a maza da mata yara da manya kowa zai yin addu'a kuma wanda aka fi tsarin ansa addu'a su da gaggawa shine mutumin da ya fi kowa kiyaye dokar Allah kaddara ga wani mutum ba sun zane a ma'aikatar gwamnati amma mutum ne mai kiyaye dokar Allah ga babban malami ce amma ko mutum ne ya sabon ubangiji sallah an sha'adar wannan matan zamba don su don tunce saboda shi shi wanda kiyaye dokar ubangiji ba to amma sai mutane suka ɗauka cewa na farko ita addu'ar kamar waɗansu mutane ne zaɓaɓɓu sai in su suka yi za a karɓa addu'ar malam da ta fice su ko malaman suka yi ta barazana suka tsoratar da mutane suka hana mutane jin tsoron Allah musamman da yadda su ake jin tsoron su ta dauka cewa wannan malamin shi ne tsorewa wani gindi ya zama kaza in ba dan ya tsore musu gindi ba da ba zai zama kaza ba kaga nan zai a kore na mutu hankali a ciki da takardar shaidar ka ta yi boko ko ka yi soja ka je kwasar kasa sun daga ta dawo an zo an baka minista ko na bukawa sai wani malami ya zo bakinsa da goro duk ya yi ala ya zo ta wani shekaru mai gindi ka samu don girman Allah ke faɗi gaskiya da kai da ɗansa da ya haifa na cikin wa zai fi so da kai da kaninsa ko yansa ko kanin mahaifinsa ko kanin wawan eh, ko wani daga cikin family ɗinsu don Allah wa zai fi kauna to dan su bai dore musu yin ba to ya dore masa ai yana da yaya sana nan sana sun kiriya da riba su da aikin ya dore musu gindin mana da a ce kai almajirin sa kai ne minista a ce dan sa ne mutukin sa minista wanne zai fi masa dadi to ya dore dan ka gindin mana ya zama kaga na akwai wannan hankali akwai wannan hankali to idan kai ya dore ma gindi kai an baka minista to wancan arne da yake minista shi kuma watsare masa gindi shi ba wani musulmi bane ba arne ne haka yake shi kuma watsare masa to duk irin wannan bargurbin malaman da ake da su wanda suka wulakantar da addinin musulunci suka sa addini ya zanto baya da kurjini suka kuma ki wa azantar masu arziki suka ki wa azantar masu mulki ba su iya faɗa musu gaskiya ba duk wanda ka gaje wajen wani mai arziki ku kansu zai je wajen duk wanda ka gaje wurin wani mai mulki ku kansu zai je kai shi matsalar su zai je kai ba baya da matsalar mutanen garin ta ko mutanen jama'a ko cewa ka yi adalci ko cewa yi kaza ya dace sai dai shi bukata sai yan kaɗan da za a samu masu irin wannan to sai masu mulkin suka ɗauka cewa duk abu ba wani malami da suke kimanta a wai su tsorai saboda sun riga sun san malamin yadda ka san telefon ɗin kan titi yake irin wanda za ka sa kwandala idan ka sa kwandala ka yi magana an ba ka sa kwandala ba fa ba magana ku shi ya malami ke ne ya riga sa a wannan matsayi shi sa sai gwamnati ta gama komai cikin sai a zuwa gayyato malamai sai a biya shan ruwa a gidan gwamnati da ajiye ko wani makamancin su fatar muka Allah dama muna kanta ka zama da son ai mana addu'a ai kaza Allah wani gwamna kwana ne sai da Kano arni ne uwarsa ta mutu sai da malamai waɗansu daga cikin malaman Kano suke masa addu'a ya yi haji ba su kuma aka zo kuma aka masa addu'a a gidan gwamnati aka nuna su a talabijin da rediyo wannan akwai cin mutuncin mutuncin da yake wannan to wannan ta kaɗan ne jama'ar da yin sun ce muna da irin wannan za mu fara ran wani jin daɗin rayuwa mai kyau sai dai kawai abin da Allah ya kuma su masu mulkin wannan malaman sun riga sun shiga zuciya sun razanar da su kwarai da gaske a nan gurin da muke so in ce musu wallahi wannan suna jin tsoron ba ne kasan san tsumma wallahi sun dai malami dan bid'a ne mai wannan rubuce rubuce wani sauke qur'ani dubu kaza wallahi tsin ba da shi tsumma kana jin tsoron shirme ne ba ni abin da zai iya maka lan yusibana illa ma kataba lana huwa maulana wa lillahi ba abin zai iya maka kullun ka zo kwanciya karanta kul huwallahu kafa uku wala uzu bi rabbil falaq kafa uku wala uzu bi rabbin nas kafa uku ka tofa a hannunka ka shafe dukkan jikinka ka kwanta bayan ka kwanta karanta ayatul kursiyu ya zanto ka rufe baranka da wannan kullum kana haka da izinin Allah ba wanda yake cutar da kai duk garin nan su taru ya su da kai wallahi su tarihi muke yakin sun kai wannan da kyakkyawar zuciya ka mai da al'amarin wurin Allah wallahi ba yanzu za a yi da kai haka za a buga a buga a buga babu yanzu za a yi amma ka kwakwala jin tsoron su gaji tsoron su ne amma sai ya kasance waɗansu kawai su yi malami zai ce maka yake da abin da suka dama zan yi maka addu'a da yi sa ma'aikacin gwamnati to ce duk abin da ke da za a yi maka addu'a ai muna nan tare da to ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya fa wa ijadalullah anhum yawm al qiyamati amman yakunu alayhi wakila anan kun ce za ku musu addu'a an sha ba a yi musu komai ba mukaddara an yi haka din ba ku ayi komai ba dan Allah ba iya wannan dan zarrabu jarrabu mutane kun kare su nan wa zai kare su a can a can inda za a tashi annabawa ma kowanne na cewa nafsi nafsi annabawa fa yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtu ranar da Allah zai tara annabawa ya ce wata an samu sanin suka ba ku qalu la ilma lana ba mu sani ba saboda bin tsoron ubangiji innaka anta allamul ghuyub annabawa ma za su yi haka to a ranar malamin ka ne zai fere kai ga da shi nan ya ya ɗaya muka gindi za ka sha to a can faya za ka sha to ballan sana'a nan gurin mutane nawa ne waɗanda malaman suka ce za su ɗaure musu gindi ko su sha ba mutane nawa ne idan saboda ta hakikanin gaskiya rukunan lalacewar kowace irin al'umma shine masu mulki mawadata malamai yayin da duk waɗannan suka lalace to al'umma ta shiga cikin halin da gani kai domin waɗannan idan suka gyaru su ne za su tsaya tsayin daka su da sauran jama'a sun gyaru don duka mutane kashi biyu ne waɗannan uku da sauran duk wanda baya cikin masu mulki ko mawadata ko malamai yana cikin ina sauran haza idan waɗannan sun gyaru su suma za su gyaru in waɗanda su gyaru ba bai zai sauran su gyaru babu yanda za a yi sauran su gyaru to don saboda haka ya jama'a aikin da ke gaban mu shine kowa ya ji tsoron Allah a karan kansa don idan abu ya faru na abin ki ba za Allah ta marra minkum munkaran falyu da yurhu biyadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman farko ka yi kokarin kawar da barna da hannunka kila a gidanka za ka iya kawar da barna da hannunka a daidai ma'aikatar ka a rumfar kasuwar ka duk za ka iya kawar da barna da hannunka fa in lam tatifa bi lisanihi in ba za ka iya mutu da harshenka ka ga gidan wani ba za ka iya shiga gidansa ka kawar da barna da hannunka ba rumfar wani ofis din wani ba za ka iya shiga da kawar da barna da hannunka ba amma kana da dama ka faɗa masa kana da dama ka shawarce shi kana da dama ka yi masa nasiha kuma ita nasiha da kai da kyakkyawan lafazi iya fahimci cewa kaunar ta kake ba so kake ka wulakantar da shi ba fa Allah ya safi da kafa kalbi idan ba za ka iya wannan ba Allah da zuciya ta kiran wannan rayuwar da ake ciki wannan shi ne mafi raunin imani in wannan abin a zuci wana da za a rasa wannan iyayyar abin a zuci mutum ba a kirga kuma cikin masu imani darajar karshe ta imani ta ƙasa shine mutum ya ki abin a zuci ba tare da ya nuna ƙeyar abin a fili ba ba tare da ya nuna kawar da abin da hannunsa ba to wannan kowa ya karan iya wannan kar ɗaya daga cikinmu ya ce to yanzu ya zan yi ai duniya da ta riga ta zama haka in kai ta zama ya za ka yi karayu to haka kuma idan ka idan ba ka yi gaba ba yi ya za ka yi karayu to haka in ka yi din ba ba za ka rayu ba duk abin da za ka yi ba za ka zo ka mutu ba duk abin da za ka yi za ka zo ka mutu ba ka da za ka yi sai ka gama soja sai ka mutu ka gama evacuation ka mutu ka gama aikin banki ka mutu ka gama malanta ka mutu ka gama sarauta ka mutu ko ma dai waye dole zai mutu ba haka bane ba kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah ta dukkan rai za ta dantsana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah za a cika muku sakamakon abin da kuka yi ne gobe tasin kiyama zuhu ziha anin nari dukkan wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna da faza hakika ya rabota wannan shine rabo can gurin saboda haka dole mutuwa ne tana nan ba ranan da za ta wuce ko yini da zai wuce face sai ka ga cewa kana kana kara kusantar kabari ne wa kulli yawmin mada أو ليلة زلفت فيه القلوب إلى الآذان تنسلف وكل يوم مضى أو ليلة صلفت باب ونيني بزوتي كو دري بزوتي سوتي فيها النفوس إلى الآجال تنسلف dole zukata da ana kusantar da su ne ga ajalinsu dole rayuka ana kusantar da su zuwa ga ajalinsu jiya ta wuce ba za ta sake mai ba in ka ga asabar ta zo ai mutum ko bai ce ba insha ko ba sha Allah wa tarka Allah asabar ta riga ta wuce in wata asabar din ta zo ta wani makon ce amma ta je dai an gama ta kenan abinda mutum yayi na alkhairi yayi na barna kuma ya riga yayi to wannan shi ya kamata ka tana tsayawa a gaban Allah kai kaɗai saka a cikin kabari ɗan uwanka su binne ka su dawo gida lokacin da aka saka cikin kabari fa matarka da kuka yi soyayya da ku taɓa yi irin ta ba abokananta da dare ɗaya ke ba. wani lokacin da ba sai karfe uku za ku rabu da juna kowa tafi gida zai kwanta barci ba sallan masu ba su yan uwa abokanan hulɗa na gida na waje na ko'ina fa wallahi babu wanda zai maka kara ya ce kai ya kamata zai ku binne ni da wani ko kwana ɗaya in tashi a cikin gabas da ɗanka da 'ya'yanka, kowa gawar matsoron da ake ji da ka mutu ba shiga ɗakin ma an tsaka ce wani da ya ɗauko ka da haka yake baya son shiga shi ya fi kowa tsoron ka kuma ko ya fi kowa abota da kai ka ake so ai maza mana wai na masu an haka gabarin. an kawo ruwa kuwa kowa so yake ai maza a gama lokacin da aka ji aka binne ka aka dawo ana zaman karɓan gaisuwa ɗin nan ba dukkan wanda suka taru a wajen bane suka zo wai dan alhinin ka mutu dan damuwar ka mutu a'a kila kai don saboda babba ne manya za su zo wani a nan zai zo don ya haɗa connection da wani ya gaita a wurin gaisuwa idan an tashi kuma ya je ofis sun sai ce ainihin na ranar muka haɗu a wajen ta'aziyarwa ne yanzu kai mutuwar kamar ta zama kasuwa da ita za a ci kasuwa ba don kowa da kai kowa ya manta da kai ƴaƴanka sun fara lissafi matanka sun fara lissafi yanzu duk haka rayuwar ta gaba to sai mutum tsoron Allah a karan kansa shi da kansa duk kuma wanda yake cikin waɗannan sahu guda uku ko mai mulki ko malami ko wanda yake mawadaci ya yi tsoron Allah ya kwatanta gaskiya ko mai kankan zartar ita ce abin da za su taimake shi a lahira ko yaya ya kwatanta gaskiya kar ya ce don sauran yan abokanansu sun lalace shi kuma ya lalace ya kwatanta gaskiya din nan i'dilu huwa aqrabu lit taqwa ko ya yi adalci wannan adalci shi zai kusantar da ku zuwa gajin tsoron Allah in ta sai idan nayi gaskiya za a cire ni haka in ma ba yi gaskiya ba kuma za a cire ta to sai ai shi rashin yin gaskiyar da a ce zai ka dawwama shi kuma yin gaskiya na sa a mutu da wuri to da shi ne sai a ce eh to ila eh, tana da tunani mai kyau amma da ka yi gaskiyar da baka gaskiyar ba da akwai mutuwa ka yanzu ba za ka yi gaskiya ba ai sai mutane su tsane ka ai sai ka sai ka kaza duk da ba za ka dawo waje za ka mutu abin ya kamata in dakata kare tsaye ta mana kama da kima da muka faɗa na zuwa Allah ki ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi